daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 16, 25 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku isa mu a tashar Viewer Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai na safe kenan agogon Ghana biyun dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa muryar Amurka na ci gaba da samun jinjina daga waɗanda suka kalli shirin bidiyon nan na tattaki daga bakar aƙida da muryar Amurka ta shirya. Wallahi kun yi aiki na gari kuma ya kai a yaba. Na kalli wancan bidiyo kuma wannan bidiyon ba karamin aiki kuka sa a ciki ba. sannan a mana afuwa a yau a madadin shirinmu na nakasa muna tafa da wani rahoto na musamman kan dambarwar siyasar kasar zimbabwe amma da farko ga labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran mutane akalla sha hudu sun mutu wasu kuma 29 sun samu raunuka jiya laraba bayan da wasu 'yan unar bakin wake su hudu suka kai hari maiduguri hedkwatar jihar borno mai fama da tashin hankali a najeriya wasu maza biyu da mata biyu ne suka tarwatsa kansu a unguwar na da ke cikin birnin na maiduguri wanda ya zama tamkar cibiyar fafutukar masu ra'ayin nan na boko haram kakakin rundunar 'yan sanda victor isuko ya ce maza biyu da mata biyun sun auna sassan birnin da ke da cunkoson jama'a sosai wasu sojojin ƙasar bama sun yi fyaɗe ma wasu mata 'yan kabilar rohingya a ci gaba da kuntata ma al'ummar musulmi tsiraru da ake yi a jihar rakhine a cewar ƙungiyar rajin 'yancin ɗan adam ta human rights watch ƙungiyar human rights watch ta yi nuni da tambayoyi da aka yi da mata da 'yan mata 'yan kabilar rohingya biyu waɗanda suka gudu zuwa bangladesh waɗanda suka bayyana cewa jami'an tsaron myanmar sun musu fyaɗe fyaɗe na ɗaya daga cikin munanan matakan da sojojin bamu ke ɗauka na yunkurin kawar da ƙabilar ta rohingya a cewar sky wheeler mai nazarin 'yancin ɗan adam wadda ke ƙungiyar ta human rights watch wadda kuma ta rubuta rahoton ta ƙara da cewa wannan rashin hankali na sojojin bama ya jefa mata da 'yan mata da dama cikin tashin hankali kusan dukkaninsu taruwa sojojin suka yi a kansu a lokacin fyaɗen an tsare da daɗaɗɗen shugaban ƙasar zimbabwe a gidansa a cewar shugaban afirka ta kudu jiya laraba al'amarin da ke ci gaba da jefa makomar robert mugabe cikin duhu bayan al'amarin nan da ke daɗa yin kama da wani yunkuri mai samun goyon bayan soji na hamɓarar da shi bayan tsawon shekaru talatin da bakwai bisa gadon mulki kafafen sada zumunci na nuna cewa ana zaman ɗarɗar a harare babban birnin ƙasar a yayin da wasu wuraren kasuwanci ke saurin rufewa ƙasar da ta taɓa yi ma zimbabwe mulkin mallaka wato ingila ta yi kiran da a kai zuciya nisa bayan wani al'amarin da ga dukkan alamu juyin mulki ne aka yi ma shugaban ƙasar robert Magabi. tun da sanyin safiyar jiya laraba 'yan adawa suka fara shagulgula a ofishin jakadancin zimbabwe da ke birnin london ganin alamun gwamnatin robert Magabi ta zo ƙarshe lallai mu jinjina ma kanmu kan abubuwan da muka yi gabanin nan to amma kash mun kasa ɗaukar matakin da ya dace tun a lokacin da ya kamata a ce ya sauka tun da daɗewa ya kamata ya sauka a cewar cippo farinigiyatwa na ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam shiyar zimbabwe ga muryar amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ambaliyar ruwa a sassa daban-daban da ruwan sama kamar da bakin kwarya a ƙasar girka sun halaka mutane sha biyar a wasu ƙauyuka uku da ke yammacin athens babban birnin ƙasar a jiya laraba garuruwan mandra da niya da peramos da magera wurare ne da aka san su da yawan kamfanoni da wuraren gine-ginen adana abubuwa musamman a bayan gari jami'ai sun kwatanta ambaliyar ta auku cikin dare da kwararowar ruwa daga wata maɓuɓɓalar da ke kan tsaunukan yammacin yankin attika wani al'amari ne mai matuƙar wahalarwa maɓuɓɓular niagara ta malalo kuma babu mai iya tsaye da ita in ji mataimakin gwamnan yankin yanis vasilu a lokacin da yake hira da talabijin ɗin gwamnatin ert magajin garin yankin ya bayyana ambaliyar da cewa ita tafi fi muni cikin shekaru ashirin da suka gabata an yi asarar komai wannan bala'in shigen waɗanda suka faru ne tun a zamanin annabawa a cewar magajin garin mandra luwana kirkuki ga ert Firaministan Girka Alexis Tsipras ya ayyana rana guda ta makoki a duk faɗin ƙasar, sannan ya bayyana goyon baya ga iyalan waɗanda abin ya rutsa da su. Masu suka na zargin shugaban Amurka Donald Trump da ƙin taɓo wasu daga cikin manufofin Amurka irin su 'yancin dan adam da 'yancin jaridanci a ziyarar da ya kai Asiya kwanan nan. Soke-soken da suka yi daban-daban ƙungiyar rajin kare 'yankin ɗan adam ta Human Rights Watch da ƙungiyar rajin kare 'yancin jarida ta Reporters Without Borders sun zargi Trump da yin na'am da tauye 'yancin ɗan adam da yin karan tsaye ga aikin jarida a wasu daga cikin ƙasashen Asiya da suka yi ƙaurin suna wajen mulkin mallaka. Kusan dai a yanzu Amurka ta rasa kataɓus kan batun 'yancin ɗan adam a cewar daraktan ƙungiyar a shiyar Asiya ga muryar Amurka. Daniel Buster, shugaban ƙungiyar 'yan jarida ya ƙara da cewa shugaba trump ya baiwa shugabannin yankin masu kama karya kwarin da aika-aikarsu labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yadda ake ci gaba da nuna wani shirin bidiyo na musamman da murya amurka ta tsara a wasu sassan najeriya kan boko haram shugabanni da sauran jama'a na ci gaba da yabawa tare da tsokaci kan wannan shiri mai taken tattaki daga bakar aƙida wakilanmu haruna da biyu da nasiru adam hikaya sun tattaro mana ra'ayoyi na musamman ga wato daga shugabanni da sauran jama'a daga maiduguri da abuja inda za ku fara jin abin da gwamnan jihar borno kashim shatima ke cewa wallahi kun yi aiki na gari kuma ya kai a yaba na kalli wancan bidiyo kuma wannan bidiyon ba karamin aiki kuka sa a ciki ba hakika zai ilmantar da mutanenmu zai nuna cewa akidan boko haram ba akida ce ta gari ba ba abin da za mu ce muku illa mu ce jazakallahu khairan Allah ya saka muku don hakika aikin da kuka yi Allah kaɗai zai saka muku don zai ceto 'ya'yan mu tsiyawa daga wannan masifan hakizan boko haram to mai sauran al'ummar jihar borno ke cewa ne game da wannan faifan bidiyon sunana muhammad jibril gaskiya wannan faifan bidiyon ya nuna mun abun da bayin yi tsammanin zan gani a ciki ba abubuwa da yawa na tausayi gashi nan na rashin imanin da suka yi yadda suna dukan mutane ko kisa gashi kuma wa'yansu suka faɗi abubuwan da suka faru da su a zahirin gaskiya wannan abubuwa abun takaici ne abun kuma gaskiya ya tayar mun da hankali sosai sunana umaru muhammad ne wannan kallon kasar na da muka na bidiyon ya koya mana darasin ababe da da ba tsammani ba amma ga wanda ba su gani ba su nemi su gani saboda labarin za su ji shi da su ji shi gwara sun gan shi wanda bai gani ba duk abin da ka gaya mashi ba zai taba yadda ba amma a yanzu yadda muka gani falillahi alhamdu mu dai ba abu da zamu gace sai dai mu ce alhamdulillahi darasi kamar dauka malam Mudu Kasim gaskiya abin da ba ya tsammani ba ya kamata a ce tunda a nan abun a Borno ta faru ya kamata abun nan kafafen yada labarai na jihar Borno ne su yi wannan abun sai muka ga kuma muryar Amurka ita ta kawo wannan faifan bidiyo abin da ba ya tsammani ba sunana Ibrahim Tanim Saulawa wa'anda suka shirya wannan fim din Allah ya saka musu da alheri kuma Murtala Garba Muhammad shine shugaban kungiyar matasan Najeriya gaskiya abun ya ba mu mamaki kuma ya ba mu tsoro a wani gefen kuma mun yi farin ciki tunda wannan abu ne da an ɗauka kisan da ake yi na Boko Haram musulunci ne amma wannan ya nuna kuma dai kara nuna ma jama'a cewa ba musulunci ba ne. Shi ma Anas Sani kafinta ya ji labarin da ya sanya shi ɗimaucewa a faifan. Musamman mu matasa an nakasta mu yadda za ka ga an kashe wasu wasu jami'an tsaron ne ma suka kashe su su gashi wasu sun zama fursunoni za ka ji kamar yadda wata take cewa ya hatta yaro dan jariri boko haram zai kwace shi a gaban mamansa ya jefar wannan abun takaici ne abun bakin ciki ne a gaida haruna da biyu da nasiru adamu hikaya to kafin mu ci gaba bari mu dan shakata da wannan waka sargin shakar baba auduwa ne shakar ganare haske da bisa hazike umaru kai minista kai sarauta hazike da bisa hazike umaru kai minista kai sarauta kai ko ban iya hillanci ba sai na gode masarki da yaransa kai alahokke jan umarun abba alarai ne umarun abba kai alaho na ne umarun abba kai alaho ke sabungo me yatti allah me yatti annabijan allah dan kwairo don na ci nasha allah ya saka masarki da alheri allah ya saka masarki da alheri shi kam ya bi kam na ya zammala. Sai Allah in bai hukunta ba. Dan sarki ya gade sarauta amma ya bi kam na ya san sarki. Sai Allah in bai hukunta ba. To sana'a in dai akwai riba sai ka rike ta bayan lalewa. To sana'a in ba ka cin riba kai ba ka rike ta ba siriyan ne ba. la To madalla ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC. Kamar yadda watakila wasu ku suka ji a farkon shirin inda muka nemi afuwar cewa yau ba za mu samu damar muku shirin na kasa ba. A madadinsa za ku ji fassarar rahoton Anita Powell da Michael Brown da kuma Richard Green wanda jimai Ali ta yi kan rikicin siyasar kasar Zimbabwe. kasar Zimbabwe tana cikin rashin sanin tabbas bayan da a ranar Talata sojoji suka kutsa babban birnin ƙasar. Bayan kusan shekaru 40 yana jan ragaman mulkin ƙasar, da alama shugaba Robert Mugabe ya wuce makiɗi da rawa a lokacin da ya kori mataimakinsa a ƙoƙarin ganin cewa matarsa Grace Mugabe ta gaje shi bayan ya sauka daga kan ragaman mulki. babu wanda ya yi hasashen haka za ta faru to amma kuma akwai waɗanda suka yi hakan za ta faru an yi akalla shekara goma da rayuwar 'yan ƙasar ta fara fuskantar matsalolin da suka danganci taɓarɓarewa tattalin arziki da sauransu harkoki suna ta taɓarɓarewa ba kamar yadda shugabannin ƙasar suka yi alkawari bayan ƙasar ta samu 'yancinta ba. A 'yan shekarun da suka shige gwamnatin ƙasar kan murƙushe duk wani yunƙuri da aka yi na caccakar manufofinta ciki har da 'yan jarida. Kusan 'yan ƙasar miliyan guda ne suka arce zuwa Afirka ta kudu suka nemi mafaka. Duk waɗannan abubuwa suna faruwa, alamu sun nuna cewa babu wanda ya isa ya ƙalubalanci ikon shugaba Robert Mugabe. To amma bayan da shugaban wanda ya fara tsufa ya kori mataimakinsa kuma alamu suka nuna cewa yana sanya mai gurbinsa da matarsa Grace Mugabe, shugaban rundunar sojan ƙasar ya kashe shaidan cewa zai sa baki, sai fa idan shugaban Robert Mugabe ya daina korar magoya bayan mataimakinsa da ya kora. Ga abin da wani mai nazarin al'amura na ƙungiyar Crisis ta ƙasa da ƙasa mai suna Piers Pigou ya ce akan wannan barazana. Something obviously had to give particularly over the last week and the last few days when the situation has lot more tense. Tilas wani abu ya faru musamman ma cikin mako gudan da ya shige kuma cikin 'yan kwanakin da al'amura suka ƙara yin zafi ya ce zai sa baki. Ina ganin mutane da dama sun yi zaton cewa burga ce kurin ba zai yi katsalandan ba. Yanzu dai ta fito fili cewa General Constantino Chiwenga ba burga yake yi ba, bayan da aka ga tankokin yaƙi sun shiga titunan birnin harari a ranar Talata, kuma sojoji suka kwace ikon gidan talabijin na ƙasar da sassafe a ranar Laraba. Kuma mai magana da yawon soja General SB Moyo ya gabatar da wata sanarwa da ta ba da mamaki, inda yake cewa. Comrade Araji Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed. Shugaban Robert Mugabe da iyalansa suna nan lafiya, kuma babu abin da ya taɓa lafiyarsu. Muna auna ɓata gari ne da ke kewaye da shi, waɗanda suke aikata laifuffukan da suke jawo wahala a ƙasar. Muna auna su domin a hukunta su. Sai kuma jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin ƙasar ta ba da sanarwa ta yanar gizo cewa mataimakin shugaban da aka kora zai koma ƙasar ya karɓe ragaman mulki kamar yadda tsarin mulkin ƙasar ya tanada. To amma mai nazari Mr. Pejau ya ce canja shugabanci kaɗai ba zai magance matsalolin Zimbabwe ba. Much now depends of course on the line that is taken by whichever political force Abubuwa da dama za su dogara ne akan duk wata jam'iyya ko kuma 'yan siyasar da suka ɗare kan karagar mulki. Mun yi imanin cewa za a maida Mr. Nangwagwa kuma zai buɗe kafar magance matsalolin ƙasar a siyasance. Bisa la'akari da yadda harkokin tattalin arziki da na jin daɗin rayuwar jama'a suka lalace a ƙasar ta Zimbabwe. Yanzu dai mutane na ta tunanin menene zai zama makomar shugaba Mugabe da iyalinsa. Wasu masu nazarin harkokin siyasar ƙasar suna ganin cewa shugaba Mugabe da matarsa za su fuskanci fushin 'yan ƙasar. To, amma Alex Mai Gaisa na Jami'ar Kent ya yi hasashen cewa za a yi wa shugaba Mugabe sassauci sosai. in order to avoid having that pocket of power which would be challenging. su fice daga kasar domin kauce fafutukan neman mukami. To amma ni ina ganin duk wanda ke da alaka ko kuma na kusa da shugaba Mugabe da matarsa su ne za su fuskanci fushin sabuwar gwamnati. Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka sun yi maraba da matakin da soja suka ɗauka a ƙasar Zimbabwe. Babban ɗan jam'iyyar Democrat a kwamitin harkokin ƙasashen waje. na Majalisar Dattijan Amurka Senator Ben Cardin ya ce, We obviously don't like coups, but uh, Mugabe is certainly it's time for the country to move on. A zahiri ba ma ƙaunar juyin mulki, to amma Mugabe gaskiya lokaci ya yi da ya kamata a samu sauya a ƙasar Zimbabwe da nake fatan za a aiwatar bisa tafarkin mulkin demokaradiyya. Shi kuma Senator Jeff Flake ɗan jam'iyyar Republican daga mazabar Arizona ya taɓa zama a ƙasar Zimbabwe ga abin da ya ce. Na zauna a ƙasar ta Zimbabwe a cikin shekarun 1980 har ma na rubuta bayani a kan salon mulkin Mugabe na ganin yana rike da mulki gam-gam a hannunsa. senata Flagg ya fito balo-balo ya bayyana abin da yake ganin zai samu shugaba Robert Mugabe. Akwai wasu sanatoci da 'yan majalisar wakilai ta Amurka da su ma suka tofa albarkacin bakinsu game da yadda al'amura suka kasance a ƙasar zimbabwe shugaba robert mugabe ɗan shekara 93 a duniya an haife shi ne a lokacin da ake kiran ƙasar rhodesia ya fara ɗanɗana daɗin mulki a 1974 bayan an sako shi daga gidan yari bayan ya yi hukuncin ɗaurin shekaru goma Shugaba Mugabe wanda tsohon malami ne ya zama shugaban 'yan yakin sunkuru da suka yaƙi mulkin jar fata tsirarru. A 1980 ya zama firaministan ƙasar. A farkon shekarunsa na hawa mulki ana yaba wa salon mulkinsa, to amma sannu kan hankali ya fara ƙara wa kansa iko da ƙarfi. Ya ƙaddamar da murƙushe masu hamayya da manufofin gwamnatinsa. na ta zama sanadiyar mutuwar dubban 'yan kasar. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, madalla gaida Jummai Ali da fassarar rahoton Anita Powell da Michael Brown da kuma Richard Green. Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Ghana. Za mu so sharhin jaridun na yau ne da jaridar Daily Guard wacce babban labarin ta shine Napo. Wato ministan ilimi na yanzu ya caccaki tsohuwar ministan ilimi ya ce tsohuwar ministar abin kunya ce. sai jaridar Ghanaian Times wacce ke ɗauki da wannan labari. An yi wa wani manomi ɗaurin shekaru 20 a gidan maza saboda laifin da aka same shi da shi na kashe wani abokin adawarsa. Wani labarin kuma na jaridar Times ne al'umman ƙasa su nuna rashin jin daɗin su gabanin gabatar da kasafin kuɗin shekara ta 2018. Har yau jaridar ta Times ta buga wannan labarin. Shugaban ƙasa Nana Dankwa Kufa Ado ya aza harsashin soma ginin gida gidaje masu sauƙin kuɗi na apollonia city sai kuma wannan labarin inda shugaban ƙasa har yau ya ƙaddamar da wani katafarin gini da ake cewa octagon don gabatar da cinikayya a cikinsa. In mun waiga zuwa jaridar Daily Heritage kuwa labari da ta bugo ne wani masanin tattalin arziki ke cewa kuskure ne babba shugaban ƙasa ya yi abin da ake cewa riga malam masallaci jaridar ta ce sanarwar da shugaban ƙasa ya yi na ragowar da za a samu na kuɗin wuta a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2018 gabanin gabatar da kasafin bai dace ba da yake akwai ma'aikatar da ke da wannan hurumi labari na gaba na heritage ne babban matsalar hukumar wutar lantarki na Ghana a Nunguwa dangane da na'urar prepaid da hukumar ta sanya musu na biyan kuɗin wutar lantarkin shine ke jawo matsala a wannan yanki. in mun kuma leƙa jaridar daily graphic labarin buɗe katafaren ginin nan na octagon na kasuwanci da shugaban ƙasa ya yi shine labarin nata sai kuma wannan har yanzu fa ana aiki da hannu a tashar jiragen ruwan tama ba kamar yadda mataimakin shugaban ƙasa Mahamudu Bawumia ya ce ba cewar takarda kurum zai yi aiki. Labari na gaba na jaridar Daily Graphic har yau shine gwamnati na sa ran samun bunƙasar tattalin arziki da kimanin kashi shida da digo takwas a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas sai kuma wannan labarin har yau na jaridar Daily Graphic. Majalisar dokoki ta gabatar da kudirin dokar nan na mai shari'a na musamman yanzu ya zama doka shugaban ƙasa na nadu dankwa kufado a lokacin gangamin siyasa ya yi alkawari zai kafa wannan ofis na mai shari'a na musamman wadda zai yi yaƙi da almubazaranci kuma gashi lalle ya cika alkawari da yake an ci alkawari kaya ne to amma ba girin girin ba a yi mai in ji masu iya magana da wannan sharhi na jaridar daily graphic zan yi aya red Gwanalla tara Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, akra Ghana. Karfe biyun dare da minti 25 a nan Washington DC yanzu ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin garbace da kamar kuma ta Bali tara da tarayyar Najeriya. hakika abin da ke faruwa a kasar zimbabwe sai mu ce dukkan abin da yake faruwa rashin shugaba mugabe ne domin irin yadda ya makale a kan mulki kuma yake son ya mai da mulkin tankar wani mulki ne na sarautar gargajiya yadda sai yadda ya ga dama ya yi fatanmu allah ya sa wannan lamari ya kawo daidaito da kuma kwanciyar hankali a kasar ta ke da na gode assalamu alaikum sashen hausa na murai amurka mai magana hassan dogon fati da tsari jihar katsina tarayyar najeriya a yau zan jinjina ne ga gwamnatin najeriya wato ƙarƙashin shugaban ƙasa janar muhammadu buhari a kan ƙoƙarin da ya yi a gwamnatin tarayya ta ya kawo maganin dahin masiji wanda ƙasar nan abubuwan suka yi shafar jihar kaltungo da ke da ke cikin jihar gombe da kuma zanko da ke jihar plateau wato tabbas kawo maganin cizon maciji ba karamin abu bane ne mai mahimmanci duba da cewa maganin nan babu shi a nan gida sai a waje ake samun shi an yi asarar rayuka sanadiyar rashin maganin to amma zai wannan maganin ya zai taimaka wajen a ceto rayukan wa'anda maciji suka sara Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana ni ne Ino Abdulmalik Unguru, shugaban matasan kungiyar zaɓuɓɓunka ta ƙasa reshen jihar Yobe. a yau ina so na kara amfani da wannan dama domin na gode wa ɗan majalisar wakilanmu mai wakiltar ɗanguru masu na karasuwa yusufari wato alhaji sidi yakubu karasuwa bisa namijin kokari da yi da ya kawo tallafin naira dubu ɗari uku ga waɗanda gobara ta ƙone musu shagunan su a kasuwar ɗanguru to shi ma muna masa fatan alkhairi da fatan allah ubangiji ya saka masa da alkhairi. To yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice mutane akalla sha hudu sun mutu wasu kuma 29 sun samu raunuka jiya laraba bayan da wasu 'yan unar bakin wake suka su hudu suka kai hari a maiduguri headkwatar jihar borno mai fama da tashin hankali a najeriya wasu maza da mata biyu ne suka tarwatsa kansu a unguwar mana da ke cikin birnin na maiduguri wanda ya zama tamkar cibiyar fafutukar tsoron ra'ayin nan na boko haram wasu sojojin kasar bama sun yi fyaɗe ma wasu mata 'yan ƙabilar rohingya a ci gaba da ƙuntata ma al'ummar musulmi tsiraru da ake yi a jihar rahin a cewar ƙungiyar rajin 'yancin dan adam ta human rights watch kungiyar human rights watch ta yi nuni da tambayoyin da aka yi ma mata 'yan kabilar rohingya 52 waɗanda suka gudu zuwa ƙasar bangladesh waɗanda suka bayyana cewa jami'an tsaron wato myanmar su ne suka musu faɗan an tsare daɗaɗɗen shugaban ƙasar zimbabwe a gidansa a cewar shugaban ƙasar afirka ta kudu jiya laraba al'amuran da ke ci gaba da jefa makomar robert mugabe cikin duhu bayan al'amarin nan da ke daɗa yin kama da wani yunkuri na soji na hamɓarar da daɗaɗɗen shugaban ƙasar masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kenan agogon ghana za ku ji wata toga abokan aikin mun allah da wasu sabbin rahotanni idan ana son a sake sauraron wannan shiri da waɗanda suka gabata da ma labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya tana gabatarwa da kuma solomon abo da ya hada mana shirin sai kuma mu jimmy cook da ya daidaita mana sautukan mahmud lalu ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na amurka abin nan washington dc